zai wajen tafiya da university mu ba yanzu muke ji ba lokacin mu ba matsala amma muna son mu yi foundation in babu mu jami'o'in nan su tsaya da su kuma su ci gaba kuma su ci gaba cikin karfi abinda muke so shine wannan jami'a da ma jami'o'in mu guda biyu ya kasance sun samu daraja ba ma son mu rinka fitar da yara yaran da za su rinka fita su rinka yin abubuwa na kunya wanda ilimin su ba karfi saboda wasu dalilai duka dalilan nan mun tattoshe su wannan jami'a musamman ta northwest wannan kudade mun sa su domin tunanin allah shi ya san daidai allah shi ne ya yi kyankyaso shi ya sauro shi yi kuda bakin iya binciken da na yi a duniya a laboratory a yanzu ban samo dalilin da allah ya yi wannan abubuwa ba amma ba a sa cewar mai isa yi ba don haka ba da sai mu ce me amfanin sauro a duniya me amfanin wasu abubuwa da muke da muke gani dan adam ba zai iya sani amma dai ba da za yi sauro ina nan kuda ina nan kyankyaso ina nan kuma allah ba inda ba aiko da masifu muna addu'a allah ka sake kawo mana masifa a jihar kano shekarun da muka gani na masifa abubuwan da aka gina na alheri suka ruguje muka bata lokaci ƴaƴan makarantu ba ciyarwa makarantu ba gyara gudun ta lalace sauran mu sakandare har yanzu muna nan muna yaƙi in za mu gyara makarantunmu ba kyan gani muna addu'a wannan tsari namu ingantacce na inganta rayuwar jama'a jihar kano allah ya ci gaba da inganta shi amma dole sai mun yi tsari na inda allah ya kawo sauro ko kuda wannan shi yasa muka sa na goyi bayan naira dubu saba'in da biyar a biya amma muna sa ran allah yarda nan gaba kowa zai gani muna kira ga dukkanin jama'a wanda suke da halin biyan sunayensa da siffofinsa asma'uhu wa sifatuhu duk abin da Allah ya ce sunansa ne ka da siffarsa ce kayan da da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka ya fi karfin hankalina to wannan shine hakikanin imani duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki ina tuna a shekaru kamar bakwai da suka wuce a arewacin ƙasar nan daga cikin mafi girman jihohi da tasiri akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne sauro su sauro su kudaden nan me yasa Allah ya yi su wai shi a matsayinsa na injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba yanzu akwai imani a wannan wurin mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba saboda wani lokaci jahilci ba abin da baya sawa akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya tsaya yace zamanin annabi Buhari kamar da aka faɗa cikin ibada da hukunci tun ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenging kudura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala tun akwai addini da sanin addini to waɗannan ai ba ma mutane ba ne waɗannan bai dace ko ko wankin banɗakin masallaci a basu ba in dai da ilimi ake abu but haka aka samu kai a cikin mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci don haka walakin nalbirra haƙiƙanin nagarta